subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani da fassara shi da kuma aiki da abin da ke karantar da mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon bin umarninsa na Qur'ani da haqqa tilawatihi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace mu ya zuriyar muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan da mahaifanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da kyakkyawan ƙarshe baya ga wannan da dama sukan turo takardu na neman addu'a duk wanda ya turo takarda ko da ba a samu karantawa a cikin jama'a ba Allah ya san sa muna roƙon Allah ta'ala alhayyu alqayyum ya amsa masa dukkan bukatunsa mu ma Allah ta'ala ya biya mana dukkan bukatunmu baya ga wannan yau za mu tashi akan darasi na 21 a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta 1439 insha Allah kamar yadda muka saba tafsiri mun guda ashirin da biyar ke yi so daga yau insha Allah saura darasi biyar in Allah ya sa muna cikin rayayyu hada da yau ah, wannan kuma hikima mukan tsaya da dan wurin a ba mutane dama na wanda ke so ya fuskanci daren ashirin da bakwai ya yi tada da haka saboda shi wannan daren yana bukatar shiri na musamman kula ah, ga wannan na ɗaya na biyu wanda karatun ya kankana su tafiya hutun sallah garuruwansu dan an rufe mutum ba zai shiga fargaban tafiya din ba so wannan yakan dan ba da dama mutum ya samu dan kwana ɗaya biyu ya don yin tafiya gida ya yi barka da sallah insha Allah baya ga wannan kuma tafsiri na mata idan Allah kai mu za a yi asabar da alhadi wanda muke cikin suratul luqman a ranar insha Allah ta'ala za a rufe ran alhadi muna kuma fata za mu kammala sura na wannan dama rana insha Allah ta'ala muna abinda muke aiki da wannan dama muke yi shine muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa duk abin da muke karantawa da ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ta'ala ya sa mu tsira dalilin wannan karatu Allah baraka wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi mu zama yan aljanna dalilin wannan karatu ribar karatu da karantarwa shi ne a aiki da shi a shiga aljanna to Allah ta'ala ya ba mu wannan riba da ni da ku gaba daya baya ga wani akwai yan da suka fara turo takardu na bayanan da ne na qur'ani wanda alama ya yi complete set na qur'ani kaman guda biyu a an fara rubutu adireshin sai ya fara wahalarwa wajen tarawa sai aka tsara wata takarda duk wanda ke bukatan gayyata ta musamman ya iya rubuta sunansa akan wannan takarda za a zaga da ita a cikin masallaci a samu kamar mutum uku su zaga duk wanda ke bukata ya sa suna da adireshinsa da namba da za a neme shi sannan a wajen masallaci ma sai a samu wasu su zaga ta bangaren arewa wasu ta bangaren kudu insha Allah ta'ala sadaukar da kai ne wani ba zai so ya fito wajen masallacin ba amma haka ake aiki na addini sai an hakura da wani abu ake wani abu to Allah ta'ala ya taimake mu ya rufa mana asiri ah, yau da ikon Allah za mu tashi hadiji kan aya ta ɗari da sittin da uku wanda ji a kanta muka tsaya gabanin nan ba laifi a duba abin da ya sauwaka da tambayoyi da suka shigo hannunmu ah, abin da ya sauwaka ake amsawa wanda bai ji amsa ba tambayoyin ne sukan yi yawa kuma lokacin yana da kunci kuma filin filin tafsiri ne ba filin amsa tambayoyi ba amsa tambayoyin muna sha'awar ya zama akwai abubuwan da za mu aiki da damar mu jefi tsuntsu biyu ne da dutse daya to ne masu maslaha ko kuma wani abu rubuta suna ɗin ga wanda yake bukatan gayyata ta musamman talancin to baka da ikon da za ka yi magana da wani da sai ka rubuto shawari ka kawo amma ba daidai ba ne ana fasara qur'ani kuma kana magana mulahaza ce mai kyau babu zai kana magana a ciki ana yi ba bai daidai ba yawa so magana mafi inganci shine cewa idan mutum ya samu raka'a dai a sallan juma'a zai ƙara raka'a nawa zai kara raka'a daya dogaro da imam bukhari rahimahullah hadisi na biyar da manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi ya man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salata dukkan wani wanda ya riski raka'a ɗaya daga cikin sallah ta azhar da asar magariba isha asuba in ka samu raka'a ɗaya to ka samu sallah cikakken jam'i ashe tun da ka samu sai malamai suka ce to yanzu raka'a nawa za ka kara za ka kara raka'a ɗaya ne banda wannan akwai hadisi da ya da cikin irwabul galil fi takhrij ahadith madar sadin da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ta hakiki hadisi ya 622 da Annabi zira da abin tabbata gare shi ya ma sarra da sallar juma'a yace man adraka raka'atan min al-jumu'a aw ghayriha faqad adraka as-salah duk wanda ya rike raka'a ɗaya ta juma'a to hakika ya samu wannan sallah da kula ga wannan in har ka riga ka riski raka'a daya shine a raka'a ta biyu gabanin ayi ruku'i ko ka suke ruku'in aka yi da kai aka taso tare to ka samu wannan cikakkiyar sallah ba ka sai ka kara raka'a daya amma wanda bai samu ruku'i na karshe ba kawai ya samu wani bangaren sallah ne kamar sujada biyu da kiya ko kiya da gabana a magana mafi inganci zai cika raka'a hudu ne wannan shine abin da ya fi tabbata zai cika raka'a hudu suka ce dan bai samu sallah din ba tare da abin da suke ganin ya raka a biyu yayi da hadisin ma da a fasallu wa ma fatakon fa'atinmu amma jumhur ba akan wannan suke ba kuma hujjan waɗannan nan malamai da nama suna ga tafi karfi don haka in ka samu raka ne sai ka kara daya in ba ka samu ba su ka sai ka yi raka a guda hudu wallahu ta'ala ala wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ce malam Allah Allah ya kara wa malam kuma Allah ya ji kan mahaifanka da rahama amin Allah ya haska kabarin su amin lalle wanda masoyina ne na hakika Ya ce malam na kasance na zanci kaina a wani bangare na jihar Anambra ban iya gane alkibla ba ban iya na gane alkibla ba don gudun kokonto sai na sallaci dukkan kowane bangare guda hudu kowane kusurwa na sallaci sallar malam yaya da janaba ta kama shi bai iya taimama ba ya ce fa tamarraktu kamar ta da ba sai kuma kayan sai ya tsirara ya yi ta birgima a cikin kasa yadda dabba take yi sai mai da taimaman yadda ake wanka wato kasar ta ko ina a jikinsa kamar yadda ruwa ke shiga kowane bangare sai salla haka ne zo gaba da Allah sai ya ce inda ma ka an tafala an taqula bi haka za sai ya bugi kasa da hannayensa sai ya shafi hannu da fiska shi kenan yi taimaka amma kaga ijtihadin sa shi gurgima ya ta yi malamai suka ce manzo Allah bai ce ya sake wannan sallah ba sai koya masa gaba to haka idan mutum ya samu matsala kamar yadda kai ka samu ko da akwai kuskure ba cika cewa je ka sake ba sai dai a koya maka a ce gaba idan ta kama ga yadda za ka yi akwai hadisi na jabir bin abdullah radiyallahu anhu da ke irwaqul garin hadisi na 271 yace ikhtalafna fil qibla musa ba manzo Allah mun yi tafiya saboda tsabar rubu sai muka yi sabanin al fa salla kullu wahidin ala hida sai kowa a cikin mai rubu wani bangare ya salla wato wane ce shi fannin ya nusu ya salla sa wane ce nan ya nusu. bayan mun kammala da gari ya waye ce a cikin duhun sai wani ya sanya alama da gari ya waye sai muka fahimci ashe ba bangaren addu'a ba muka yi salla ba sai muka ba manzo Allah labari sai ce falam ya amuruna bi i'adati salla manzo Allah bai umurce mu mu yi mai ba mu maimaita wannan sallah din ba sai ce ake za'at kuma sala wato sallar ta wadatar da da wannan malamai suka ce abin da ka yi ba haka suna da ce ba abin da suna da ce ka duba ina karin jayar da zatonka in akwai da ka tambaya ai ko da dabara ka iya yi ba ko a hotel kake ba sai ka ce ina gabar ba sai kai wayo ka tambayi shi mai hotel din ba musulman ne, ina arewa in ya nuna maka arewa to ka kalli arewa ya bangaren wanda ka shine gabar sai ka tambaye shi arewa ka ce kana neman wani wuri amma bangaren north ina ne na ko kuma ka ce kudu ka ga ai ka batar da bakin zara in ya nuna maka kudu to in ka kalli kudu ai bangaren hagun ka shine gaba to wani lokaci da dabara ake in ka zama dan birni sai ka sai ka zaka yi kai tambayan ba amma ka da mai kake ne ba saboda wasu mu da tsoro ni a tsoron yace ina gabar take shiga damuwa ta Allah ta Allah ya rufa mana asiri wannan yace assalamu alaikum wa wabarakatuh mala wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh ah, ina mai ce malam godiya ta musamman ga Allah da yi malam musulmi ya kuma yi wa malam ni'ima da baiwa na ilimi wa ya ce magana da ilimi na ga magana da ilimi ga magana bari sai na fara ran da nake da ilimi ya ce zo fara ko amma ni nace muku ni almajiri ne so da ga ai ni ban fada ba da baka fada <laughs> ilimi sai ku bari ran da na fito nace to ni malam ne sai ku yadda ya ku amma na tabbata muku ni mai ilimi ne <laughs> kana wani ilimi mai tarin yawa ba yaran mana wurin shi sai ka amsa ina ji kai yake nufi ba ni ka rabu da ni yaran wurin ko ka bar mu almajirai ne gardawa ya kuma ba wa malam damin yada wannan ilimi na addini a duk fadin duniya a babban magana ina jin chainanci ne ya kuma jina yawa ne da chainanci ba ne ka shaidun duniya ko ka jina iya roshiyanci <laughs> ah, ina roƙon Allah ya dada wa malam ilimi ce wannan ya yi amin sai ka kara mai albarka ya kuma yadda da malam ya azurta malam da aljanna fadarsa da iyaye da iyalai da mu gaba ɗaya musulman farko har zuwa ƙarshe lallai wannan ya kai mai ta gaba da Allah ya ƙara azurta malam da mu gaba ɗaya da kasancewa tare da masoyin Allah masoyin mu fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin gidan aljanna ya kuma dada azurta mu gaba ɗaya da ganinsa shi Allah subhanahu wataala a kullum da wannan ya yi addu'a tambaya sallar farilla cikin jam'i sahun cikin jam'i cikin karamin masallaci tare da mutane kamar talatin da wanda ya sallar farilla cikin jam'i cikin babban masallacin juma'a tare da mutane ɗari uku akwai bambancin lada a tsakaninsu akwai hadisi na imamu da sa'ir rahimahullah hadisi ya ɗari talatin da ɗaya da annabi tsira da aminci tabbata gare shi ke cewa salatun rajuli ma'ar rajuli azzaka min salatihi wahada sallar mutum da mutum mutum biyu ya fi sallar mutum daya wa salatu rajuli ma'a rajulaini azka min salatihi ma'a rajuli sallar mutum ɗaya da mutane biyu ta fi sallar mutum ɗaya da mutum daya wato jam'in da ya kai mutum uku ya fi jam'in mutum biyu sai ya ce fa ma za da fa kuwa afdal duk abin da ya karu shi ya fi falala وفي رواية وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل a wata riwaya kuma ya ce duk abin da ya karu a kan haka to ya fi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ka da wannan malamai ke cewa idan aka yi sallah adadin jama'a yana da tasiri wajen sallah kuma yana sa su dimo jama'a suka karu mu Allah yake son sallah shi yasa ake so musulmi su yi hakuri da juna suna taruwa a wuri suna salloli da yawa yanzu ba ka sha'awa ka shiga masallacin haramin maka ko madina kai sallah ka sai ga sallar da zahar mutum miliyan ɗaya da yankai sun yi ta sallar sha mutum miliyan uku su zo su sallah su watsa ba ka jin daɗi to shi yasa sai zama duk abin da ya karu shi ya fi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ah, Sheikh Muhammad bin Salih Al-Husaymi rahimahullah ta'ala cikin al Mumti ala Zadul ya nasa juz'i na kullu shafi na 150 zuwa 151 da yayi dogon bayani akan dukkan kaluwar jama'a da aka samu a sallah ana fatan wannan sallar za ta fi soyuwa da falala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Za ka sunna ne mu yawaita hakuri da juna mu yi avoidin yin yan ƙananan masallaci kowane ɗan tsoki da masallacinsa ya dace idan za mu yi hakuri mu rika taruwa mu riƙa kai ɗaruruka muna kamsa na akwai falala a ciki Ah, wannan yin akwai alkhairi da yawa yana kawo haɗuwar al'umma yana kawo ta'arun zuwa ga juna yana sa Allah ya so sallar mu yana kawo dalilin ƙara mana lada da falala da makamantansu to haka wannan hadisi ya bayyana a fili فما زال a أحب ilallahi الله عز an أو maka da أكثر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 cewa mushrikai kafirai suka samu annabi tsira da abinci sabbata gare shi suka ce ka dame mu da cewa Allah ya aiko ka Allah ya yi kaza Allah ya yi maka kaza wannan Allah da ya aiko ka ka gaya mana siffarsa ya yi yake na dake da na biyu ka gaya mana su wane ne danginsa muna son mu san lineage nasa waye babansa waye mamansa waye kawunsa waye babansa wal billah ya sa ka shi ma kafirci geji geji idan wani karami wanda kafircin bai tsanani ba idan ya ji wani ya fara shi gani a bai laye a a'udhu bai saboda ya san wani idan ya rikito to wanda yake dan karami ma a kafircin shi ma ne tsaron Allah yake to ya sa dama yadda imani yake geji geji to kafirci ma geji geji ne wanda ke da karamin kafircin bai dada Allah ba ma ya wani ya rikito sai ga shi ma ya buɗe na tsoro saboda ya san biji sai biji ko to sai suka ce ka gaya mana dangantakarsa da ɗan uwansa da liniyaci nasa da nasabarsa shine a ce wani dan wane jikan wane ga kabilarsa ga kaza shine muke so mu ji sai Allah ta'ala dan ya ba su amsa sai saukar da wannan aya ya kuma saukar da sura ta 112 a cikin Qur'ani بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا sai Allah ta'ala ya saukar da suratul ikhlas da kuma ayar bakara aya ta 163 guda biyu a matsayin amsan tambayar da suka yi na asifata musu Allah kuma a gaya masa dangoginsa da yan uwansa da iyaye da kakanni kaga in ka dauki kulhuwan lahu ka ce Allah shi kadai ne Allahu samad shi kadai ake nufi da duk bukata wanda bai da farko bai da karshe lam yalid wa lam yulad bai haihu ba ba haife shi ba don haka maganar iyaye da kakaru da sa bai taso ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma shi bai da wani ubangida bare a ce za a kai karan sa wurin sa wani wanda yake shabaki ga Allah abin da shi ne na karshe mu ne idan muka yi sai ka ce to bari mu ne iyayen su bari mu ne kakarun su a haka zaka amma shi Allah babu inda ka je ka kama kafa a ce a ce zo ka canja babu wannan wurin shi Allah ne su subhanahu ta'ala. sai kuma aka saukar da wannan aya wa hukum. kalmar ila asalin sa ma'alu ne ma'alu kuma matsayin maf'ul ne wato ana nufin maf'ul a wurin kuma ma'alu ya zama ma'abudun don haka ilahun ai ma'abudun wato abun bauta wannan shi ne tauhidin uluhiyya wato tauhidin bauta wa Allah ko a ce tauhidin ibada don an same shi daga ila ne so wa hukum abun bautanku ku suwa kenan kum din nan malaman qur'ani suka ce yahudu ila bashar kullihim duk mutanen duniya sun shiga cikin ila kun din nan in kaga mutum bai yarda da Allah ne abu bauta ba yayi tawaye ne wa Allah amma kun din nan da aka ce abun bautan ku to duk duniya babu dan adam da aka toke a kowace kasa yake ya shiga cikin Allah ne abun bautansa sai dai wasu sun yarda sun bauta wa Allah wasu sun kiyarda su bauta sun waye. amma asali shi kadai ne abin bauta kuma ilahun abin bauta ne sai ce wahidun guda ɗaya. kaga ilahun wahidun iya sifata me abin bautan ne a baya shine ilahun abin bauta wahidun ɗaya ne a shi ba dama a wa guda biyu ko a wa guda uku ko a bauta guda nawa guda hudu ilahun wahidun za ka ga ilahukum a ka'ida wani ya zama da ne ilahun kuma menene khabar nasa ne wahidun kuma sifa ne na me na khabar din so da haka wahidun na sifa ta ila da faham so in ta zo ta gaba ne kuma takan zo da na kira ne ba a sa mata ma'arifa alifun da lamun a farko shi sa ba ka ce lal ilaha za ka ce la ilaha saboda ka'idar ta gare ke so idan ta samu muftada ta sa fataha ina khabar khabar ana kaddara shi ne idan ta zo aka samu mufta da'a ta sa fataha sai mu ce to khabar kuma muqaddar sai a duba da dace a kaddara to haka la ilaha ba abun bautawa abun to kuma me iya ne kaga wannan bautawa eh, rana me iya kaga wannan bautawa wata to kaga da aka kore sai an kore na ko sai ce sai a ce la ilaha mawjudun ba abun bautawa mai suka ce to ai akwai dutse wani ya bauta masa akwai rana wani ya bauta sai suka ce abin da ya dace mu kanta sai mu ce la ilaha haqqun shine ba abin bautawa na gaskiya kalmar haqqun shine ash-shay'u thabit a wajen balarabe akwai bambanci tsakanin Asiriku da Asiriku shi shine gaskiya Alhaku sai a ce ash-shay'u thabit amma tun da hausa akwai karancin kalmomi to bai da muka iya da asiriku da alhaku sai mu ce duka gaskiya amma asali alhaku shi ne abu tabbatacce wanda nan gani nan bari so shi la ila haqqun ba abu bautawa na nan gani nan bari sai Allah saboda duk wani wanda aka bautawa zai bushe zai bar Allah subhanahu wataala sai kaga kenan sai zama haƙƙun shi Allah ta'ala shaykhun ne a bi ma'ana sabitun ne tabbatacce ne so sai a ce haƙƙun ake kaddarawa ba za a ce ko maujudun ba sai dai a ce haƙƙun ko kan mashana ka ce la ilaha illallah la sai an ce haƙƙun a kaddara wannan amma ba ake babu shi a rubuce amma sai a kaddara malamai suka ce za mu kaddara haƙƙun ne saboda ya dace da aya ta ƙur'ani da Allah ta'ala ya bayyana kansa ya kira shi a matsayin kuma abun bauta na gaskiya a ran ma duba ko da cikin suratul hajji akwai misali aya ta 62 na ذلك بأن الله kishi ta shi ne batil sai Allah ya ce za al-ja al-haq wa za al-batil inna al-batila kana zahuqa ko bal naqdimu bil haqqi ala al-batil fa ku fa idha huwa zaqit wa wai al-waylu bima tasifun to ka kishi an haq shi ne batil Ba ka sai mu kaddara mu ce la ilaha haqqun ba abin da za a bauta in dai bauta ce ta gaskiya ba ta ciwa-ciwa ko ta karya ko ta 419 ba illallah sai Allah shi kadai shine illa kuwa kuwan nan damirun ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi Allah din ar-rahmanu shine mai rahama ar-rahim kuma shine mai sadar da rahama zuwa ga bayansa idan ar-rahman da ar-rahim suka haɗu waje daya sai ar-rahman ya zama Allah mai rahama ne ar-rahim kuma ana wajen al-fa'il shi yake sadar da rahama ta zuwa ga bayansa da aka yi rahama dukkanin ta abu ila ta Allah ne kuma shi yake da ikon da zai dauki rahamar ya ba wani ya hana wani mafu tayi muna rukun Allah hannu wata wataala ya yi rahama zuwa gare mu ya yi jin kai zuwa gare mu ya kuma sadar da rahamominsa zuwa gare mu Ba ka wannan aya take bayyana mana duk wanda yake kiran wani abin bauta koma bayan Allah kowa ne ya ce wannan Allah da kuke bautawa ina yake sai ka ce masa wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim sai ka ga ko suratul ikhlas sai ka baba sai ka ce ga amsar da Allah ya bayar da akai wata tambaya cikin irin taka mafhum na'am tayyib bismillah إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع lati tajri fil bahari haka kuma cikin jirgin kwale-kwale ko jirgin ruwa wanda ke gudana fil bahari a cikin kogi ma yanfa'un nas da abin da ke amfanar da mutane wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'i da abin da Allah ta'ala yake saukarwa daga sama na me na ruwa fa ya bihi al-ardha ba'da mautiha wanda yake rayar da kasa bayan mutuwarta wa basa fiha min kulli dabba kuma ya watsa dukkan dabbobi a bayan kasa wa tasrifin riyahi da kuma tafiyar da iska da yake kada ta a gari ko a kasa ko a duniya wa sahabin musakhar da kuma girgije wanda yake korarre baina samai wal ardi ke tsakanin samai da kasai la ayatin wallahi ayoyi ne li qaumi ya'qiluna da mutane masu hankali wanda ba ma'aukata ba wurin tafsiri malamai suka ce kowane ɗaya ka ɗauka sai ka ce ayatu sai ka ce inna fi khalqi samawati wal ardi ayatun li qaumin yaqiluna wa ikhtilafil layli wan nahari ayatun la ayatun li qaumin yaqiluna wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas la ayatun li qaumin yaqiluna sannan wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها لآية لقوم يأكلون وبث فيها من كل دابة شما لآية لقوم يأكلون وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآية لقوم يأكلون ce da ke tabbatar maka wallahi Allah shi kadai amma sai Allah ya ce ga mutane masu hankali kuma a ƙur'ani Allah ya ce masu hankali su ne wanda suka yarda da samuwarsa suka yi imani da maganarsa da ke kwanu sai ce musu masu hankali amma duk wanda bai cikin wannan qur'ani ya kan kira su mahaukata ne inna sharra dawabi inda allahi sumul bukum alladina la guda. ko me mutum ya cimma a duniya inda ya ta wanda na Allah din ya zama mahaukaci ce sa shi akwai hankalin imani hankalin addini akwai kuma tabuwa ko hauka ta me ta rashin addini da kuma haukar imani shi wannan mahaukaci ne bayi da imani wani mai hankali ne da yana da imani to kaga shi akwai hankali na addini shi yasa wanda bai da hankali na addini za ka ga duk ci gabansa a duniya idan yi wani abu sai baka tausayi shi mutum zai zauna ya kera jirgin sama ya yi kwamfuta ma sai ce kawai babu abin da ya faru a duniya except mata everything kawai by nature ne amma kuma ya sai filin gidansa bai gina kansa ba kuma har yanzu ba mu ga abin da ya kansa wai haka kawai komai ya samu a duniya kaga menene yana magana ka akwai tabuwa me yasa zama mahaukaci saboda hauka ce ta imani ya samu babu imani za ka zama mahaukaci a wannan bangaren shi sa hauka kana kana ne mu wanda muka dauka mahaukata masu yawo akan hanyar tsirara ko ba sa wanka ko suna kwana gin dangana. shi sa malamai ke cewa wai su amsun sifaqihan munadira bi ghairi ana'in wal da funun idan mutum ya zauna ya ce maka ina so na zama aran ma mahaddacin qur'ani na rika tarawihi da tahajjud ina jan baki ai ta zaga da ni a qur'ani amma sai ce amma fa baya so ya sha wahala suka ce sai ka ce masa hauka ba fanni fanni ne ita hauka kana kana ce saboda kana nufin shi ba sa wani bangare saboda ba a taba zama aka yi karatu aka hada ce qur'ani ba wahala ba So yana ba sai ka ce amma ka fahimta ka san sauka kana akwai different types of hauka to idan ya ji wani ba za ka ce bar mahaukaci ba amma dai ka ce kana kana ne to an samu wata mafhum Allah ta'ala yace inna fi khalqis sai mu dauke su dai bayan dai manyan ayoyi Allah ya kawo guda shida guda bakwai mu'jizozi da yake jan hankalin mu sai yace inna lalle wato tabbas fi khalqis samawati cikin halittar samai wal ardi da kasa wani ta ce halittar farko sama da ƙasa kamar namiji da mace ne haka Allah ya halicce su sama da saukar da ruwa kasa ta fitar da tsirrai to wata alaƙa ne tsakanin sai mu hada su waje dai Allah ya ce a cikin halittar su da relationship tsakanin samai da ƙasai da yadda aka halicce su wannan la'ayatun da kaumi ya ake nuna wallahi akwai aya ga mutanen da suke masu hankali wanda ba su da tabuwa ta addini yanzu aya ta farko da za ka duba shine duba saman nan ka zaga duk duniya da kake yawo dukan kwantinin sa duniya ka shiga ka shiga afirka daga nan ka tashi ka tafi asia ka tafi america ka tafi america ta kudu ka tafi ko ina ka zaga ka tafi australia babu inda za ka je ka ga saman nan an sa mata tsaro babu inda aka sa wani fila ko gwamba aka kare ta amma ga rumfar motar gidan kanan sai da bafa in ba haka ba sai an je jikin katanga an daure ta da kusa ta tsaya amma in ka isa ka yi rumfar da za ta ɗauki mota guda ɗaya kawai ta tsaya a sama tana hanyar sama bai rike ta ba kuma ta samu kariya daga ƙasa ba a gwada ko kuma ka kira kafintan da ya fi komai iya komai ko injiniyan da ya fi kowa ka ce da Allah so kamar rumfa a kofar gidan nan amma ba ni son daga sama a sa wani abu a kuma daga kasa ba na son a sa mata gwafa kawai ta yi ita kadai ta ta kadai ba wai girman sama bai ta kare a yi haka sai ka kira sai ya tunanin to kai ma ka tabu me yasa sai ya tunanin kana so ka mai da shi Allah ne to ko bai yadda akwai Allah ba daga ranar ko za ta buga da ce kai wannan ba aikin mu bane sai me sai wani ne zai waye wannan ko sai ka ce shine Allah shi sa Allah ta'ala a cikin Qur'ani ce mu zaga mu gani mu duba saman nan yadda Allah ya rike ta amma ka taba gaba ba har ma za ka yi taimaka mana da aya a kai yace khalaqa samawati bi ghairi amalin tarawnaha ga sama nan Allah ya halice ta babu wa kuna kallon da kowa yake kalla na da wannan ba aya bane kuma ba mu taba ji a tarihi ta fado ba a haka take rike kuma kai kai karatu ce akwai gravitational force na yi koyi duk da akwai inda ake rasa shi amma dai ta je saman ta makale ba ta ƙara yin sama sama ba ba kuma sauko kasa ba kuma tana zaune kuma babu gukan da ya tare ta shi yasa ta ka duba wannan yana maka akwai Allah in kana da tunani da hankali ta za a ce ba wanda ya wannan kuma rumfar motan ka an rasa duk Najeriya wanda zai maka da duk duniya ya maka ita ba a bata support da wani abu hankali da ba kuma wannan sabai ita ma ce babu wanda ya yi ta tare da mun nemi injiniya ma ya yi rumfa irin wannan ya gagara ita kuma wannan ce babu wanda ya yi ta akwai wanda ya yi ta shine Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala shi yayi me shi ya halice ta kuma a halittanta da yayi a cikin duk halittun da Allah ya girman ta yasa in ka duba girman ta da abin da ke cikin ta da Allah duba rana a cikin saman nan ka duba wata a cikin saman nan ka duba taurari da Allah ta'ala ya halitta a cikin saman nan Allah ta'ala ya ce halittan da ya mata a cikin suratul zakir ko ya fi halittan mutane bismillah ar-rahman ar-rahim la khalqus samawati wal ardi akbaru min halkin nas ya fi girma a kan halittar mutane walakin da tsara nasu layi a lamur sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba kana tunanin wai kai gwada ne ka duba yadda aka yi sama da ƙasa in ka kwatanta kai menene mu duba yadda Allah ta'ala ya halicci sama da mu duba rana da muke gani da rana da ƙasar da muke kai wanda ya fi girma rana ya fi ba za ma ka kwatanta ba masana kimiyya na zamani hada musulmai suka ce idan ka dauki ƙasa wannan za ka saka ta a cikin rana kana so ta yi occupying ta rufe duk inda rana ta rufe ya zama ta kai girman rana sai an samu ƙasan nan da muke kan duk duniya kamar sau miliyan ɗaya da dubu ɗari miliyan ɗaya da dubu ɗari sai an samu wannan kasa kamar miliyan ɗaya da dubu ɗari miliyan ba a ninka ƙasar sau ɗaya biyu uku sai an yi sau miliyan a kada sau ɗari uku tukunna shi ne wanda za ka ajiye a gefen rana sai su zama daidai wa daidai me yasa kake ganin ta tana da ni karama saboda nisa ne in ba girman ta kai haka ba wannan duniyar da muke ciki masana suka ce an kai ta cikin rana aka cire rana a wurin ba za a ga ta don ta amma ranar ne tsakanin akwai kilo kilomita akwai tafiyar mil mil miliyan 150 daga nan zuwa gajera na za ka fiye mil miliyan miliyan 150 approximately miliyan 150 mil miliyan 100 amma duk da kake ganin ta me yasa Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil alba ayoyi ne ga masu ragaba banda haka duk girman ranar a cikin taurari da muke gani akwai wanda sun kira na girma akwai taurarin da Allah ya halitta girman su ya fi ranar gaba ne da kake ganin ta misali Allah ta'ala ya kira mana a cikin suratul najmi wani taurari mai suna ashiya har ma bismillah wa an shi'ira shine mahalicin ash-shi'ira a cikin aya ta 49 cikin suratul najm Allah ta'ala ya ce shi halici wannan tauraro na ash-shi'ira wannan tauraro girman sa shi kuma akalla masana musulmai nake kiya suka ce measurement ɗinsa girman sa ya ninka rana sau takwas ita rana ya fi da ya ninka ta sau takwas ita rana ba fa kasar da muke kai ba rana sau takwas shi sa Allah ya ce to shine mahalicin wannan to kuma don Allah yau idan ni ko kai da har yanzu nauyin mu ba wanda ya kai kilogram dari biyu mutum ya kawo Allah waye cuta wannan duk suna bauta Allah to kuma me aka yi me kai wallahi mun bi Allah bagata mu kai yi wa kanmu amma babu alfarman da muke wa Allah da mun bauta ba wallahi babu alfarman da muke wa Allah idan muka yi muna yi don kanmu wannan wadannan duka halittunsa ne wannan shi'ira masana kimiyya musulmai suka ce ta ninka rana sau takwas a girma ita wannan shira ta ninka kasar da muke kai a nan wurin masana suka ce sau miliyan ɗari ta wannan kasar ba duk ake ina ce kasar ka hada duk afirka ka tafi birtaniya europe ka tafi duka america north america ka tafi south america ka hada asia ka duk waɗannan continents ɗin ka hada ta ninka sau miliyan ɗari shi yasa Allah ya ce lalle a cikin halittar samai da sai akwai aya to amma ba a karanta ne ba a fahimci ayoyin kawai mutum ganin rana yake a sama bai ma san menene girman ta ba bai san menene girman taurari da Allah ta'ala yi ba shi yasa yace inna fi khalqi samawati wal ardi a cikin halittar sunan da Allah ta'ala yi shine na farko wannan mai bada misali ita kasa duba irin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala yadda yi ta da rayuwarmu da abin da muke ci da matattun kowa da ƙasar ya dogara aran ma duba cikin suratul mursalat alam naj'alil arda kifata hmm. matattara gare mu ba ta zama kamar wata kwantaina da ke rufa uku asiri a haya'an wa amwata a rayayyu da matattu mutum na rasuwa zai a fi abu da kasa sai a bunne shi haka mu ma rayayyu muna bayan kasa ce na ciki yanzu kan da ce kasa kamar gilashi ne in ka bunne ɗan uwanka kana ganin sa a kasa kamar gilas a yan shiga wata fitina tsame da kasan nan kamar karfe ta za a yi tsirrai su fito amma sai Allah ya ta da wannan tsarin akwai wanda take mai tauri akwai wanda take mai laushi akwai wanda take yashi ba a noma akwai wanda noma a kanta kuma kowace da da ake bukatar ta akwai ta tabo da ita kuke gini yashi akwai wanda kuke yin blocks da su wanda take kuma sakakkiya akwai wanda kuke noma a kai kowanne kala daban-daban Allah ta'ala ya ce mun sanya muku ita ce matattara ku da matattunku wajen Allah fi hara sai ya sha mai katin wasu kai na kuma an furata Allah ya sanya duwatsu a cikin wannan ma wani bangare ne na ilimi wanda suke hana ƙasar kada ta gicci kada ƙasar ta kwanta ko kada ta kifar da ku saboda duwatsu na da aiki a cikin ƙasa kuma yake shayar da ruwa sai ya ce wai bin yau ba idan da dibina bone ya tabbata ga masu karyata wannan duk wanda ke karyata wannan ayoyi Allah ta'ala ku yace bone ya tabbata gare shi haka Allah ya ce inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar sai na bi mu duba juyawan dare da rana yadda dare da rana suke juyawa wasu wurare sai kaga dare da ranar kusan awa sha biyu ne wani bangare idan ka je dare ya fi tsawo a wani lokuta kuma ranar ya fi tsawo mu wannan bangare na afirka ba mu da irin wannan amma idan ka je kamar turai akwai lokacin da za ka ga daren gaba sa bai wuce awa hudu ba ranar awa ashirin akwai lokutan da za ka samu ranar ta kai awa ashirin daren awa hudu ne akwai lokacin da daren kuma ya kai wajen awa ashirin yanzu akwai tayin da za mu waye gari a can karfe uku da fata na yamma tuntun rana ta fada yi wa gari ba sannan gari zai waye wani lokaci a wannan hali ta faɗi gari ba zai waye ba sai karfe kuma tabbas ko tara sai ku yi sallah masu ba a wasu lokuta yanzu nan idan ka je wajen scandinavian countries din da wajen su denmark su sweden sai ka samu karfe goma sha biyar rana ba a sha ruwa ba amma karfe biyu su ba ta riga ta wani lokaci kuma kaga sai kaga abun ya juya sai kaga eh, daren ne yake da tsawo lokutan da muke zama a can ƴaƴan mu suka bai ta makaranta karfe tara su ga classes duri duri ne ko gari bai waye ba karfe tara na safe kawai yasa da lokacin da abubuwa ake aiki ba a aiki da me wai da yanayi in ka ce wai sai ka ga gari ya waye to lokacin da gari ya waye mu an tashi a wani aikin kuma haka Allah ya kuma ko ina kaje haka suke rayuwa da shi kuma sun saba amma in ka je baka saba ba sai ka ga lokaci ka samu damuwa shi sai ake cewa mutum ya samu jet da in yayi tafiya kai wata tafiya mai tsawo idan ka je sai ka rube sai ka dage zaka gagara bacci a ce mai a ce ya tafi can Canada ne ko ya tafi Brazil ko Argentina in ka da sai ka gaba ka yi bacci duk dare da aka ana ta bacci gidan ka a bushe garau kuma sai an yi asuba za ka tashi sai ka ji bacci da ka kake dawa gida ba asuba lokacin za ka kwanta saboda agogon sai a ci agogon ya juya to haka Allah ya halicci dare da rana wannan ya zo ya juya wannan wannan ya juya kuma kowanne yana da amfanin sa daren nan a lokacin muke samun sirri ka faɗa kayan kama ka sa da jar wando kai bacci ko ma abin da ya kama da haka amma da rana kuma sai kai wanka da sa kaya ka fito a goge kuma sai ganka ana fuskanta ne ko aka rawar da ko ofisa kowa ne haka aka juya ba inda duk ranar ne ya ranar daren ka shiga gida ka kulle ko ka kwanta ko da safe ka huto kuma ranar daren ya za ka yi ke sai ce waje Allah laila libasa waje Allah nahara ma'asha daren nan sai ya zama tufa ku je ku kwanta a gida ku huta garin ya mai kowa ku nemi albarka mai zuwa kasuwa da mai manomi ya da mai neman sana'a sana'ar kan ya je shi mai ofis da sa. to haka Allah yake juya dare da rana shi yasa kuma tsarin nasu ma da kuka dare da rana da Allah ta'ala yake yi da wannan har shi ne Allah yake nada dare a cikin rana yake kuma nada rana a cikin dare da wannan malamai musulmai na kimiyya suka ce wani yana tabbatar da hujjar cewa kasa ba flat take a kwance da muka ga kamar tebur din da yake ba musulmai da dama sun amince da cewa yana da tsari kamar spherical in shape saboda mai saboda ayoyin da ke nuna dare na tafiya rana ta zo rana ta dare ya zo haka suka siffata duniya da musamman a rama duba cikin suratul zuma ما لدينا كامل آية يكور الليل training dinsa kamar kana rafin da wani suka amince da cewa siffar duniya an amince da cewa ba flat take ba za mu karanta cewa duniya flat ne har a takardun geography amma a yanzu a duniyar kimiyya ma zama soki burutsu saboda wasu abubuwa da ma theories ne kuma tun a duniyar kimiyya ma ba addini an zo an karyata su su amma sai Allah ya kira yau wero wannan malamai suka yi ta nuna al'ajabi da mu'jizan qur'ani kalmar da Allah ya na kalmar yau wero kwailin abu da rafin ke bayyana cewa lalle tun a shekara dubu da dari hudu ƙwarani ya san menene siffar duniya da kuma ya san yadda dare ke karɓar rana kuma rana ke karɓar dare da ke sa ya ce wacce lafin laili wannan ha jujjuyawar sunna ko sabanin su ko daren ma wani ya wani duhu wani ya wani haske ranar wata wata zafi wannan shine na biyu na uku yace wani fulkin ta jiri fil bahari bi amri fil bahri ma yanfa'u an nasu da kuma alfulk alfulk al mufradi ko jami sai a ce alfur shine a sukun jiragen ruwa su ne shi su ke cikin ruwa da suke tafiya fil bahari a cikin ruwa bai ma yanfa'un nasu abin da ke amfani da mutane ka duba jirgin ruwa duba girmansa amma ka yana tafiya ruwan yana yana nitsewa amma kai da baka shi ba za ka daka tsalle ka fara ka gani za ka tafi kamar jirgin ruwa ko za ka ba wannan madaukin mobile phone ɗin ka gwada ka sa mobile phone ya zama kamar mai kamar jirgin ruwa idan ka dora zai tafi a kai ba zai yi ba amma kuma da kai da mobile phone ba ku kai jirgin ruwan ba Allah ta'ala ya ce wannan ma aya da yadda jirgin ruwa ke tafiya a bayan kasa jirgin da ya fi kowanne girma da aka yi a duniya wato jirgin ruwa shine wanda kasar japan ta yi wajen a rawun 1979 sunansa nok neves wanda lokacin da aka yi fara tsakanin iraki da iran aka jefa bom a kansa daga baya aka gyara shi tsawon jirgin ruwan kawai a kwance a tsawo a kwance tsawonsa ya kai mita 458 mita 458 wa ya taba zuwa malaysia ka taba zuwa ka san kwalibin kuwa ka san waɗannan twin buildings wannan petronas din towas guda biyun nan tsawonsu duk tsawonsu in ka kwantar da su bai kai tsawon wannan jirgin ruwan ba bai kai tsawonsa ba duk wannan twin buildings da ke kwalibin kuwa dogaye nan tsawon in ka kwantar bai kai ba don su ma around 451 meters ne amma haka yake tafiya a kai kuma tafiyan da yake a kan ruwan nan baya nutsewa amma kai idan ka hau za ka nutse in ka jefa dutse dan karami zai nutse in ka jefa babba zai nutse in ka jefa waya za ta nutse in ka jefa takalmin ka mai nauyi na iya nutsewa a ciki amma kuma shi jirgin gashi a kai kuma an sashi bai nutse ba shi sa Allah ya ce wannan ma fada ayatu da qaumi ya ake nuna in ba aya bane to kai ka je ka shiga ruwan kanka sai kuma kai tafiya gaban haka jirgin ruwa kayan da yake dauka bai nutse kuma shine ma karin abu shi in ka dauki wannan not nivis din yana daukan kaya da adadin nauyin sa. bari in ba ku maybe a kilogram ba ku gane ba iya daukan kilogram akalla akalla miliyan 265 kilogram miliyan 265 yake iya dauka nauyin kayan da yake dauka banda nauyin kansa da kansa kuma a haka a tsawo ya fi kowane girma jirgi girma amma a bangaren daukan kayan ma abin da suka fi shi daukan kaya kuma ba sa nutsewa kilogram sama da miliyan 265 kilogram sama da miliyan 200 gross ton sukan ɗauki abin da ya kai dubu ɗari uku a gross ton amma haka yake tafiya a kai wannan ba na magana kamar zai ɗauki gari ne ma a cikinsa amma bai nace a ruwan ba shi sa Allah ta ya ce bima yanfa'un nasa kuma da abin da ke amfanar da mutane a yanzu bincike ya bayyana cewa a bangaren transport da shifin kaya da ake kawowa daga ƙasa zuwa ƙasa kashi casa'in cikin ɗari mafi ƙanƙanta ta ruwa ake kawo su shi sa Allah ce bima yanfa'un nas saboda ka dauki abin da ake kawo wata bangaren kan kwalta a hanya to zai na ke kawo kaya ma daga kasa zuwa kasa ta kwalta misali yanzu waye zai dauko mota daga Amerika zuwa Najeriya waye zai dauko mota daga Brazil zuwa Najeriya da abu cike yana jan da ta ina zai bi bai yi wa kaga a ruwan ne sai zama more than 90% na goods da ake kaiwa daga wuri zuwa wuri a cikin ruwan ne ya san da ake bima yan fa'un nasu don haka air transport gaba ɗaya da road in ka tara bai kai 10% ba amma wanda ake tafiya da shi abu ne kawai ta take casa'in yanzu ka je lagos kai da ake kawo kaya duk mafiya yawan abubuwan da ake kawo daga nan ake kawo su wurin ne ɗin kaga kaya an gashi a jiki kaya an kaɗan ne kagon ma nawa ne kai gwamnati da jirgin ruwa ka je da kayan da ake saukowa a kawo a sauke motoci a sauke kayan gini a sauke komai da komai duk an masa lodi kuma an sauke lafiya kuma sai in juya abinsa mafiya yawan bangarorin duniya ma ruwa ne yake connecting din yanzu babu hanya yanzu da in ce za ka fi da mota daga nan zuwa amerika babu hanyar mota ba zai yi ba cikin ruwa ne tun daga Legas, har ka je atlanta georgia kai wasa cikin ruwa kake tafiya kana tashi a jirgin sama daga Legas ba ka biyar awa ne akan zandauri har ka je amerika awa goma sha akan ruwa kake tafiya so ba abin da ya hada afirka da amerika in ba ruwa ba babu wani sandauri babu inda ya hada afirka da south america kamar irin su brazil su argentina su colombia su uruguay su uruguay su kuru da su costa rica in ba ruwa ba babu tsandauri idan ka dauki alakar mu da europe ga baki ne ina hanyar take in akwai ɗan wani ziri ne da za ka samu wajen morocco da algeria amma kashi 99 da dari ruwa ne in ka dauki kasar australia ba ta makwaci da kowace kasa a duniya dukkan ruwa take ciki ya kewaye ta in ka dauki kasar new zealand ruwa ne yake mai tabata ma mafita da kowa a duniya kuma ruwan ya fi matsan daure da muke rayuwa a kansa yawa sa Allah ya ce bi ma yanfa'un nas don haka hatta abun da ake kawo muke amfanuwa da shi ta ruwan ne wallahi wannan aya ne na Allah kuma ruwan ba jirgin baya nitsewa a cikin kasa don Allah ya ce bima ya fauna sashe Allah san ya fi amfani da mu ta wurin saboda duk abubuwan da ake mana importing ake shigo da su kasar mu kashi 90 da yanka cikin dari nan ake kawo kaga abubuwan amfanin ka ne idan ka kuskura kace komai za a kawo maka bai daya ne to an kawo farashin ma kasar ka ba zai iya sayuwa ba duk motar da aka tana da kota daga America a kawo wata a cikin jirgi a sayar maka kudin kun ya sayar ka masa goma saboda nauyinka amma a ruwa sai ka same ta da arha in ka je turai da mota a yanzu sai ka samu mota ta kwamba da yanzu shigo abuja za ka yi ta barazana kana burganka amma sai ka samu kwan dubu uku ka sayi ta ya isa shi kenan ka saya zai ka samu euro dubu biyu ka sayi mota na lafiya ma ka wannan wurin bari ka shiga ruwa mu kamar irin ko kauyuka ka shiga shi ai ganin da ake kamar wani wa ma anzalallahu Allahu minas sama'i min ma'in da abin da Allah yake saukarwa na hudu daga sama minas sama aiki ma'ana minar kudu saboda ka'idan shari'a ruwa da muke gani ba wai daga can sama yake saukowa ba yana saukowa ne daga ina daga tsakanin sama da ƙasa saboda girgijan a nan yake to amma a ka'idan larabci abin da ke sama da kai yana zama as-sama don haka a nan na asama sama sama da remo ba wai na sama ko loluwa ba da Allah yake sauko muku da shi mimma inna ruwa fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha sai Allah ta'ala ya raya kasa bayan mutuwarta wannan ma'ara ma babu da ga duba cikin ko da a basa ba akwai aya da Allah ta'ala ya mana bayani duba daga aya ta 24 da 5 da 6 da 7 da 8 da 9 talatin talatin da ɗaya da biyu falyanzur al-insanu ila ta'abi falyanzur al-insanu mutum ya duba abincinsa muna magana akan ruwa da Allah ya raye kasa da shi ba da bautiha ya ce an na na alma a sabba mu muka sauko da ruwan nan saukowa kuma in yana sauka yana saukowa kaɗan kaɗan kaɗan ne daga sama yanzu kai azumin a ce ba ruwa daga sama da kasa yake fitowa kuma ana so a shayar da tsirran da ke kan dutsen zuma amma ta kasa ya fito gabanin su shari da kai mutu saboda gabanin ya kai lebur duk wanda ke kasa da wani shi kuma ya mutu ka taba tunani akan wannan ka taba tunani idan za a shayar da wani ganye da ya tsoro a cikin bishiyar dibino idan aka ce daga ƙasa ya fito zai je wajen gabanin ya je wurin duk wanda suke gidan da bishiyar dibino ke sun mutu saboda ruwan yayi amma sai sauko da shi daga sama ka taba tunani akan wannan hikimar daga saman ya sauko gabanin ya zo wajen ka akwai halittu bila adadin Allah ya amfana da su da wannan amma kai baka sani ba sai ya iso kasa yi amfani da kai ya shiga kasan kuma ya samu wasu halittu suna jira bayan kai gano kwana amma sai sauko da shi daga sama ka taba a kai hikimar me yasa ya daga sama ba daga kasa ba kuma na kasan ne ban ka'ida a wata cycle koma ba sama amma kuma sai a kai sama sai a sauko da shi kaɗan kaɗan saboda in daga kasan na ko ko da shi da kun shiga shi sai ce an nasa babu nan ma a sabba muna sauko da shi kadan kadan kaddara kawai ruwan zuba yi gaba ne lokaci dai aka kwabo shi sama kamar yadda ake sa jiran haka a zuba duk da mun shigo na hali in aka kana daga nan ka masalaci ka tsaya a zubo jiran akan ka kai masu sai halakar da kai gaba dai a tun kudo ruwa ya fado kanka amma sai ana zabo da shi diga kaɗan kaɗan kaɗan yadda ko ya buge kuma ya cutar da ku amma ka da sauke sai ce Allah sababu nan ma asabba thumma shaqqaqna al-ardha shaqqa sai an dan tsaga kasa a hankali yana shiga kasa tana zuka kadan kadan kadan sai ce fa ambatna fiha habba sai muka fitar da 'ya'yan itatuwa grains a ciki masara ta zara shinkafa da zara wa inaban wa qabba aka samu inabi shi ma ya fito a ciki ko hmm. Allah ta'ala ya fitar mana da shi da ciyawa ba wa zaitunan wa nakhala aka fitar zaitun da dibino wa hada'ika gulma ga kuma gonaki masu ƴan itatuwa kala kala wa fakihatan da fakiha menene fakiha kamar fruits da kuma ƙwayoyi duk da ake ake da su wa abba duk Allah ta'ala ya ba sai ce mata allakum wa li an'amikum wannan kawai dan ku ji daɗi ne da dabbobinku amma duba da daga saukowar ruwan da yadda wasu suka amfana gabanin karo sai ganyen da ke cikin bishiya ya amfana gabanin ya zo kasa tukunna a zo kanku akwai bishiyoyi da yawa kan duwatsu sai so samu gabanin mu samu amma inda ta kasa ya fito inda kuke aka ce za a shayar da su a kan dutse da kun shiga wani hali amma sai ga hanya wani sauki a sauko shi daga sama sai kowa ya samu rabansa ba tare da wani ya cutar da wani ba. Amin ya rabu. sai Allah ya ce mata allakum wa li'anamikum jin daɗi ne gare ku da kuma dabbobin ku shi yasa Allah ya ce fa ahya bihi al-ardh ba'da mawtiha sai ya rayar da kasa bayan ta mutu shine rani yayi ta bushe da muna ta dawo kuma shikenan sai a sake damuwa duk saurin da muka yi arama ba za mu iya kammala aya nan sai dai mu yi hakuri ban ɗauka za ta rike mu haka ba mu da muke tsammanin mu yi ayoyi da yawa to sai a yi hakuri ko subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta فاستغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى